وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa musulmi na wannan gari birnin kebbi na wannan jiha ta kebbi mai albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu alaikum wa wa barakatu a muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da Allah madaukakin sarki ya tattara mu a wannan jiha mai albarka ƙarƙashin shugabancin shugaba mai adalci kuma jagora a sheik abdullahi balalau allah maɗaukakin sarki ya tsare mana shi tare da dukkanin jagororinmu shugabanninmu da manya-manyan malamanmu da muke tare da su a wannan ƙungiya mai albarka allah maɗaukakin sarki ya yi musu jagora allah ya tsara tsare mana su wannan shugabanci da aka tabbatar na yau ga dattijo malami jagora allah ya taimake shi ya riƙe hannunsa ya dora shi akan abin da yake shi ne daidai Allah maɗaukakin sarki ya datar da shi ya haɗa shi da abokan aiki na gari to duka an ce minti goma sha biyar ne shi yasa ni abin da zan ɗan yi mana tsokaci a kansa wani aiki ne mai matuƙar mahimmanci wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambace shi a cikin alƙur'ani da cewa ni'ima ce duk al'ummar da Allah ya yi mata wannan ya yi mata wannan ni'ima ta gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wannan aiki ba wani abu bane shine yan uwantaka ta musulunci yan uwantaka ta musulunci Allah madaukakin sarki ya kira ta da cewa ni'ima ce Allah madaukakin sarki ya gorantawa mutanen Madina cewa su tuna wannan ni'imar wani aiki ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa lokacin da ya yi hijira daga makka zuwa madina shine aiki na farko da manzan Allah ya yi ƙoƙarin assasa shi da kuma kafa shi Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alƙur'ani yana cewa wa'tasimu bi wa'tasimu bi jami'an wa la tafarraqu na'am واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم نعم فأصبحتم بنعمته إخوانا نعم وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون الله ما دوكاكين سركي yace wa atasimu bi hablillahi jami'a mana ku yi da igiyar Allah baki ɗaya" wasu malaman suka ce ana nufin alqur'ani littafin Allah wala tafarraqu kada ku rarraba wadhkuru ni'matallahi alaikum Allah maɗaukakin sarki ya ce ku tuna ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya a gare ku kaga wace irin ni'ima ce Allah maɗaukakin sarki ya musu har Allah yake umarta su cewa su tuna wannan ni'ima ɗin wazkuru ni'imatallahi alaikum ku tuna ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya a gare ku in kuntum a ada'an da kun kasance abokan gaba kuna ƙin juna ba kwa fahimtar juna ba ku amincewa juna ba ku yadda da juna ba Fa allafa baina qulubikum sai Allah madaukakin sarki ya hada zukatanku ya sanya soyayyar juna da kaunar juna da taimakon juna fa asbahtum bi ni'matihi ihwana kuka zama yan uwan juna saboda wannan ni'ima da Allah madaukakin sarki ya yi muku wace ni'ima ce Allah ya muku shine Allah ya hada zukatanku ya sanya kaunar juna a zukatanku wannan ya nuna kenan ashe lallai yan uwantaka da san juna da amincewa juna da taimakon juna da yarda da juna wannan ba karaman ni'ima bace Allah madaukakin sarki yake bayan sa shi yasa muna roƙon Allah ya yi mana wannan ni'ima ta taimakawa da san juna da ƙaunar juna kaga a wannan ayar Allah ya kira yan uwantaka a matsayin ni'ima hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah yana magana da ainihin wato mutanen da sahabbansa manzon Allah yake cewa shin ni ban same ku ba alam azidukum fi dalalatin fa hadakum Allah bi yanzu ban same ku akan bata ba Allah madaukakin sarki ya shiryar da ku da ni sannan manzon Allah ya ce wajadtukum mutafarriqin na same ku a rarrabe kuna ƙin juna ba kwa san juna ba kwa ƙaunar juna fa jama'akum Allahu bi Allah ya tattara ku a guri ɗaya kuka so juna saboda ne saboda haka ashe wannan ya nuna kenan a haɗu a taimaka wa juna a ƙaunaci juna wannan ni'ima ce da Allah maɗaukakin sarki yake bayansa shi yasa wannan aiki na ƴan uwantaka shine aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara ɗauka lokacin da manzon Allah ya hijira daga Makka zuwa Madina lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga makka zuwa madina sahabban madina kowa yana da tunaninsa game da shigowar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a garin madina wani daga cikin sahabbai tunaninsa shine ya za a yi manzan Allah ya zama makocinsa wani tunaninsa ya za a yi manzan Allah ya zama bakonsa wani tunaninsa ya za a yi manzan Allah ya sami gida kusa da gidan shi wani tunaninsa ya za a yi manzan Allah ya ɗauke shi a matsayin yaron gida wani tunaninsa ya za a ya ɗauki ɗansa ya kai shi gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yau manzan Allah hidima amma shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk wannan tunane tunanen da suke yi ba shi bane tunaninsa tunanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine ina ne zai samar da masallaci ina ne zai gina masallaci don saboda masallaci guri ne da manzan Allah zai haɗa kan al'umma guri ne da kowa yake zuwa duk wani musulmi a nan masallaci yake zuwa a yi sallah a nan ake mitin a nan ake tsara yaƙi a nan ake tsara duk wani da'awa a nan ake tura malamai garuruwa da dama to in manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya samar da masallaci to ya samar da gurin da al'umma za ta dinga haɗuwa to in al'umma tana haduwa to ba irin sakon da ba za a iya aika wannan al'umma a lokacin da ta haɗu ba so da lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je Madina manzon Allah ya samu garin Madina mm, kai a rarrabe akwai Yahudawa na Banu Qainuqa akwai Yahudawa Banu Nadir akwai Yahudawa Banu Quraiza akwai munafikai akwai muminai su kansu muminan akwai akwai sabani tsakaninsu to wani mataki manzon Allah zai dauka wanda zai fara hada kan al'umma musulmi saboda jagoranci babu yanda za a yi ya tafi yanda ake da bukata idan kan mabiya ba a haɗe yake ba amma idan kan mabiya yana haɗe to za a samu nasara shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara tunanin ya za a yi ya haɗa kan al'umman musulmi saboda in ya haɗa kan al'umman musulmi to duk abin da ake so a isan na sako wannan sakon zai iya isa shi yasa aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara lokacin da ya je Madina sai ya fara kokarin assasa masallaci saboda nan ne musulmi za su dinga zuwa suna haduwa ana gabatar da ibada wannan masallacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya assasa ya kawo haɗin kai matuƙa tsakanin al'ummar musulmi ya kawo fahimtar juna ya kawo taimakon juna ya kawo yaɗuwar ilimi ya kawo tafiyar da aiki akan tsari wannan shine aiki na farko wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara yi shi yasa anan ne zaka ga wanda yake dan Madina bangaren Khazraj ko bangaren Aws ko mutumin makka ko musulma ina ne suna haɗuwa a waɗannan masallatai gaba ɗaya suna gudanar da al'amura na ibada wannan ne ta sa daga wannan lokacin ne manzon Allah ya fara haɗa ‘yan uwantaka tsakanin mutanen makka da ainihin wato mutanen madina kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ba mu labari lil na lil fuqara الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم نعم يبتغون فضلا من الله ورضوانا نعم. هم وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم نعم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون نعم. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون الله أكبر in muka kalli waɗannan ayoyin guda biyu Allah maɗaukakin sarki ya bambanta mana sahabbai 'yan makka da sahabbai 'yan madina wanda su makka mun ji yadda suka fito daga garinsu garin makka wata sun bar dukiyoyinsu sun bar 'yan uwansu sun bar iyayensu sun bar dankinsu sun bar kasuwancinsu sun bar nomansu sun bar sana'arsu sun fito yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana suna neman falalar Allah da yardar Allah subhanahu wa ta'ala wannan abin da ya fito da su kenan kaga ka samu waɗansu sun fito ba su da komai ba su da ƴan uwa ba su da dangi ba su da iyaye ba su da arziki ba su da sana'a ba su da kasuwanci dan ɗaukar kalmar Allah kuma sun zo garin Madina yanzu su a matsayin su na bakin Madina ba su da kowa a Madina ba su da arziki ba su da wadata ashe za su zo Madina ba tare da komai ba suna cikin wahala su kuma wallazina tabawwa'u ad-dar wal iman su kuma waɗanda suke zauna a garin madina ɗin wanda sun yi imani da Allah sun yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya jefa musu wata ɗabi'a a cikin zukatansu ɗabi'a mai kyau ɗabi'ar da ake so duk wani mumini ya sanya ta a zuciyarsa kuma ya yadda da ita matsar ya zama shi mumini ne na gaskiya shine yuhibbuna man hajara ilaihim suna son suna ƙaunar waɗannan sahabbai 'yan makka da suka taso suka bar dukiyoyinsu da 'yan uwansu da arzikinsu da kasuwancinsu suka dawo madina ba tare da komai ba su mutanen madina suna tsananin sansa da ƙaunarsu mana yuhibbuna man manhajara ilaihim suna kan waɗanda suka yi hijira zuwa gare su suna ƙaunarsu ko da suna da wata bukata a kan kansu suna gabatar da mutanen makka ainihin wato a tattare da su sannan wa yuqsiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa suna fifita mutanen makka a kansu akan waɗansu buƙatu na duniya kansu ko da suna da wata keɓantacciyar buƙata suna gabatar da mutumin ainihin wato makka a kansu to wannan shine yan uwantaka tun daga nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dinga haɗa yan uwantaka tsakanin mutumin makka da mutumin madina shi mutumin madina dan gida ne yana da dangi yana da arziki yana da kasuwanci yana da komai shi kuma mutumin makka ya zo ba shi da komai to da haka manzon Allah zai zai hada yan uwantaka tsakanin wannan sahabi da wannan sahabi ya hada yan uwantaka tsakanin sayyidina Abubakar da wani sahabi da Abdurrahman ibn Auf da wani sahabi da da sahabbai da dama wanda daga cikin waɗanda aka hada yan uwantaka din akwai Abdurrahman dan Auf Allah ya kare da gare shi wanda aka hada su yan uwantaka da shi a matsayin shi na mutumin Madina sai da ya buduro masa da waɗansu al'amura na dukiyarsa ya ce zan raba gidana biyu in baka raji. zan raba kasuwanci na in baka rabi duk wannan zan baka ne saboda Allah fi sabilillahi Abdurrahman dan Abi ce barakallahu fi malika wa ahlika walakin jallani ila suq Allah ya maka albarka a cikin iyali.